Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 26 ga watan Satumban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe da a fili ƙararar cewa ta daina sakin baki tana magana a kan makaman nukiliya a rikicin Ukraine. Wani ɗan bindiga sanye da wata riga mai zanen swastika ya kashe mutane sha uku ciki har da yara bakwai tare da jikata wasu fiye da ashirin a wata makaranta a Rasha a yau litinin kafin ya kashe kansa. 'Yan kasar Iran sun gudanar da zanga-zanga a kan tituna kwanaki tara a jere a jiya Lahadi don nuna adawa da mutuwar Masa Amini a hannun jami'an tsaron Iran dan a farkon wannan watan. Kanun labaran kenan. To ko me ake ciki ne a umarnin da wata kotun tarayya ta baiwa kungiyar ASU da ta kawo karshen yajin aiki na watanni bakwai da take yi kuma su fara koyarwa. To ina ji yanzu hankoro da ita kungiyar ASU ke yi shine ta ɗaukaka kara. to amma ita gwamnati ta san cewa in aka ba da umarni irin wannan wajibi ne a koma azuzuwa ko da ana tsoron ɗaukar karar da suka yi Firaministan kasar Mali ya ceceki wasu shugabannin kasashe ciki hadda jamhuriyar Nijar akan abin da ya kira shishigi a harkokin tsaron Mali da suke yi a jawabinsa da Majalisar Ɗinkin Duniya. Irin yadda Mali ta rakargaje, yadda Mali ta lalace, yadda 'yan ta'adda sun kai ma Mali kawanya A yau ƙasar Nijar in ba da yake an tashi tsaye ba. Wacce irin wahala a ba mu sha ta Mali? a kasar ghana kuma al'umman kasar sun koma amfani da gawayi saboda tsadar iskar gas wanda aka yi wa karin kashi 44 cikin 100 a cikin wannan lokacin kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwan dan adam da baban gidan jibrin zai gabatar za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe da a fili ƙararra cewa ta daina sakin baki tana magana a kan makaman nukiliya a rikicin Ukraine biyo bayan kalaman shugaban Rasha Vladimir Putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare Rasha. Yana da matukar muhimmanci Moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni kuma mun bayyana hakan a fili abinda blinken ya faɗa wa shirin 60 minutes na gidan talabijin ɗan cbs kenan a wata hira da aka yada a yammacin jiya lahadi blinken ya ce amfani da makaman nukiliya za su haddasa mummunar illa ga ƙasar da ta yi amfani da su da ma wasu ƙasashen da dama martanan na amurka na zuwa ne bayan da a makon da ya wuce Putin ya nuna alamar yiwuwar kai harin makaman nukiliya yayin da ya buƙaci ƙarin dakaru dubu ɗari uku su taimaka wa Rasha a yakin da ta kwashe wata bakwai tana yi a Ukraine. Wannan kuma na zuwa ne bayan koma bayan da Rasha ta samu a fagen daga inda dakarun Kiev ke sake kwace yankuna da dama a arewa maso gabashin Ukraine da Rasha ta kwace a farkon yakin. Wani ɗan bindiga sanye da wata riga mai zanen swastika ya kashe mutane sha uku ciki har da yara bakwai tare da jakata wasu su fiye da ashirin a wata makaranta a rasha a yau litinin kafin ya kashe kansa a cewar masu bincike. Har yanzu ba a bayyana wanda ya aikata kisan ba kuma takamaimai ba a san dalilin harban ba a garin Ijevsk mai tazarar kilomita 970 daga gabashin birnin Moscow. wani kwamitin binciken rasha da ke bincike kan manyan laifuffuka ya ce dan bindigar ya rufe fuskarsa kwamitin ya fitar da wani bidiyo da ya nuna gawar maharan kwance a ƙasa a wani aji da aka hargitsa kujeru da takardun da ke cikinsa maharin ya sanya bagaƙen kaya da riga mai jan zanen swastika zanen da galibi ake alakantawa da sojojin nazi kwamitin ya ce shida daga cikin mutanen da aka kashe har da malamai da jami'an tsaro ya kuma ce cikin mutum 21 da suka jakata har da yara goma sha hudu. 'Yan kasar Iran sun gudanar da zanga-zanga a kan tituna kwanaki tara a jere a jiya Lahadi da nuna adawa da mutuwar Masa Amini a hannun jami'an 'yan sandan Tehran a farkon wannan wata. An kuma gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga matan Iran a sassan duniya a birane kamar Athens, Berlin, Brussels, istanbul madrid new york paris da dai sauransu ranar 17 ga watan satumba ne dai aka fara zanga-zangar a wurin jana'izar amini wata matashiya a shekara 22 'yar ƙabilar kurdawa da ta mutu ranar 16 ga watan satumba a yayin da take tsare a hannun 'yan sanda da ke aiwatar da tsauraran matakai akan kayan da mata ke sanyawa a kasar ta musulunci Ranar uku ga watan Satumba aka kama ta bisa zargin karya tsauraran matakan sanya hijabi na Iran. 'Yan uwan Amini sun yi zargin cewa an yi mata duka a cikin motar 'yan sandan bayan kama ta da aka yi, inda aka bugi kanta lokuta da yawa. 'Yan sandan dai sun musanta zarge-zargen. inda suka ce aminu ta rasu ne bayan an kai ta asibiti saboda ta samu bugun zuciya To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bayan ta shafe sama da watanni bakwai tana yajin aiki a makon da ya gabata. Wata kotun tarayya ta umarci kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta Najeriya da su koma bakin aikinsu su kawo ƙarshen wannan yajin aikin. To ko shin wani hali ake ciki biyo bayan wannan umarnin da kotun ta bayar? Tambaya ke nan da na yi wa wakilinmu na fadar shugaban kasa Umar Faruk Musa. To kamar da ka sani to ranar laraba da ta wuce ne kotun da ke sauraron koke-koke na ma'aikata ta ba da hukunci cewa malaman jami'o'i na Najeriya da ke yajin aiki a karkashin hurumin asu su koma wato azuzuwa su ci gaba da aiki domin koken da gwamnatin tarayyar najeriya ta kai an saurare ta an da cewa ci gaba da yajin aiki da suke yi baya kan ka'ida kuma ya saba dokoki na ƙasa na najeriya don haka yanzu an samu wata wasiƙa wadda wani minista sam onazi ya rubuta wa mataimakan shugabannin jami'o'i na najeriya gaba ɗaya wa a madadin babban sakatare wato a professor abubakar rashid na cewar su tabbatar da yau dinnan an buɗe azuzuwa ɗalibai su dawo su ci gaba da karatu kamar yadda aka saba kuma a gaya wa kungiyar malamai ta jami'o'i asu su je wannan yajin aiki bisa ga umarnin kotu su shiga su fara koyarwa dalibai karatu kamar yadda aka saba. To tun a makon da ya gabata ne wannan umarnin ya fito ko shin kana da masani akan wasu jami'o'i sun fara karatu? a gaskiya tun kafin ma a kai wato asu kotu a wani wannan shari'ar makonni biyu ko uku da suka shige an samu jami'o'i mallakar gwamnatocin jihohi da yawansu sun koma makarantu sun koma su sun fara karatu kamar da aka saba amma wannan umarni na gwamnatin tarayyar najeriya da aka tura wa shugabannin jami'o'i a yau ne aka ce 26 ga watan satumba a tabbatar cewa ɗalibai sun koma karatu ko malaman jami'o'i sun koma koyarwa a zuwa kamar da aka saba To sai dai akwai wasu iyaye lokacin da umarnin kotun nan ya fito sun nuna shakku akan ko malaman za su koma bakin aikinsu saboda a baya an samu kotu ta yi irin waɗannan umarnin amma ba su koma ba. To gani yau an kai 26 za iya ce fargaban da iyaye suke yi hakan ya tabbata ne? To ina ji yanzu hankoro da ita kungiya suke yi shine ta ɗaukaka ƙara. to amma ita gwamnati ta san cewa in aka ba da umarni irin wannan wajibi ne a koma azuzuwa ko da ana sauran ɗaukar karar da suka yi don haka idan asu ta koma ba gwamnati za ta ɗauki wani mataki a kanta domin ta saba umarnin kotu kuma 'yan ƙasa da dama ba su tsammanin asu za su saba umarnin kotu domin sun san abin da wannan ke nufi cewa babu wanda fi karfin dokar kotu da gwamnati tarayya da su yan asu duk wanda gwamnati ta yi kotu ta yi umarni a kai dole ana sa ran a yi biyayya to amma yanzu abin da ake sa ido a gani shin yan asu za su koma aikin ne ko kuwa sai dai an kai sai an shiga kafar wando ɗaya da su watakila wanda zai iya kai ga gwamnati ta ce za ta soke kungiyar ta asu baki ɗaya domin ta zagargaza duk wata manufa ta yi wa dokar ƙasa kawanya ko kuma hawan ƙawara. To a gaida Umar Faruk Musa da wannan bayanin. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka daga dan birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa, Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya. kwararru masu hasashen yanayi sun ce guguwar iyan ta kara ƙarfi ta koma mahaukaciyar guguwa yayin da take matsowa kusa da kasar cuba ana sa ran kuma za ta bi ta florida nan da kwanaki masu zuwa an yi hasashen guguwar ian za ta ƙara ƙarfi cikin sauri ta koma gagarumar guguwa zuwa yammacin yau litinin hukumomi a ƙasar cuba sun rufe makarantu a lardin pinar del rio kuma sun ce za su fara aikin kwashe mutane a yau litinin yayin da aka yi hasashen guguwar iyan za ta yi karfi kafin ta isa yankin yammacin tsibiran a kan hanyarta ta zuwa florida an fidda sanarwa gargadi a garuruwan grand cayman da lardunan cuba na isla de la juventud penal del rio da artemisa cibiyar sa ido kan guguwa ta amurka ta ce guguwar iyan za ta isa yankin yammacin kasar cuba da yammacin yau litinin ko kuma a safiyar gobe talata inda za ta sauka a kusa da manyan gonakin taba na kasar da suka yi fice. Ta yi ta koma gagarumar guguwa kafin ta dira Florida zuwa tsakiyar mako. Kafar yada labaran Cuba ta Grandma ta ce da safiyar yau litinin hukumomi za su fara kwashe mutane daga yankunan da ke tattare da hadarin guguwar a lardin Pinal del Rio da ke yammacin kasar. Guguwar Noro ta afkawa arewacin kasar Philippines a yau Litinin, inda ta yi sanadiyar kisan masu aikin ceto biyar, ta kuma haddasa ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki. Lamarin da ya sa a kan tilas jami'ai suka rufe makarantu da ma'aikatan gwamnati a babban birnin kasar da kuma wasu lardana. Guguwa mafi karfi da ta shafi kasar a wannan shekarar ta sauka a gabar tekun garin Bordeaux da ke lardin Quezon kafin daren jiya Lahadi daga nan ta rage karfi a yayin da ta bi ta yankin Luzon a cikin dare inda aka kwashe dubban mutane zuwa cibiyoyin tsugunar da jama'a na gaggawa wasu dai da karfi aka ɗauke su daga wurin. Gwamna Daniel Fernando na lardin Bulacan da ke arewa da birnin Manila ya ce masu aikin ceto biyar da ke amfani da karamin jirgin ruwa don taimakawa mutanen da ambaliyar ruwa ta ritsa da su wani bango da ya ruguje ya fada musu abinda ya sa suka nutse cikin ruwa kuma da la'agai da maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan mu A jamhuriyar Niger wata mahawara ta barke a kasar dangane da wasu kalamai da firaminista mai riko na kasar Mali Kanal Abdullahi Mai yayi a jawabinsa na Majalisar Ɗinkin Duniya inda ya cecaki wasu shugabannin kasashe da kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa ciki har da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres saboda abin da ya kira shishigi da suke yi a sha'anin cikin gida na kasar Malin da nufin biyan buƙatar ƙasar Faransa. wakilin murya amurka a birnin yamai sulaimu muni barma ya aiko mana da karin bayani silence monsieur le votre position sur l'affaire des mercenaires Batun sojojin Cote d'Ivoire 46 da gwamnatin Mali ta tafke a bisa zarginsu da shiga kasar ba bisa ka'ida ba da matsayin kungiyar sai da na sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya akan waɗannan dakaru da ɗaya ɓangare takun sakar rike tsakanin faransa da mali na daga cikin abubuwan da kanal abdullahi mega ya taɓo a wannan jawabi abinda ya ɗauki hankulan jama'a a nan nishar Alhaji Salisu Amadu kusa ne a kungiyar Sovolle niger Kishin kasashen mu na Afirka in za mu yi shi a kan kwaikwayo guda mu raba mu kasa abu ne da ya to na gidanmu ne musa na gidanmu ne na kasashen makwabta musa na kasashen makwabta ne kuma na kasashen waje musa na kasashen wajen ne ya kamata duk abin da muke mu yi lissahi muna nazari. Firayim Ministan na Mali a wani abin da ke kama da matakin huce takaicin munanan kalaman da ya ce shugaban kasar Nijar na jifan gwamnatin Mali da su kanal maiga ya kira muhammad bazoum a matsayin bako wanda ba dan nijar ba dan majalisar dokokin kasa kallamu tari na ganin abin tamkar tabarmar kunya ce ake nadewa da hauka harkar nan ta mali ba ta kyau ta huska tsaro ta lalace abin da suke ta su cikin shekarun nan biyu ba su yi shi ba tabbas ne ba su yi shi ba najeriya ma da ta sha mana boko haram mun hudi najeriya ba ta ga matsala ba sai kowane lokaci a ce mana a ah, muka jan yan mali Furtan 'yan Nijar sun taba taya da sojojinsu su zo har cikin Najeriya su kama a kakkaɓe 'yan Boko Haram su tsaya wurin har sai 'yan Najeriya sun zo sun ɗauki garin sa'an 'yan Nijar sun yi kai baya 'yan Najeriya su bas ne sai 'yan Maliki da kishi. Firaministan ya kara da cewa gwamnatin riƙon ƙwarya za ta ci gaba da jajircewa domin daidaito da al'amuran tsaro a ƙasar ta Mali. sannan batun gudanar da zaben 2024 ba fashi saboda haka a daina yi wa ƙasar shigi to amma a ra'ayin abba rafi'u dan illela kasashe makwabta na da ta cewa a tafiyar mali ta yau in ba da yake mahukumta na kasar nijar ba sun jajirce irin yadda mali ta ragargaje yadda mali ta lalace yadda yan ta'adda sun kai ma mali kawanya a yau kasar nijar in ba da yake an tashi tsaye ba wacce irin wahala ba mu sha ta mali soji nawa mun karsa shin wai saboda wanga bala'in na mali dukiya nawa mun kai hasara saboda wannan bala'in na mali kenan shugaban kasar nijar ba san can yawan yi bane gare shi yana ganin abin da yake gani shi ne shugaban kasa yana wannan magana a matsayin shi ne na wanda ya san mali a matsayin shi na wanda ya ba mali gudunmuwa ganin yadda yanayin dangantakar mali da sauran kasashe musamman makwabta ke kokarin taɓarɓarewa ya sa malamai yake kiran akai zuciya nesa muna da yancin mu kira ambasadar kinsu mu jami'an kunnuwa muna da yancin mu kiro ambasadar kinmu wanda mali mu ce komo gida sai an shirya ina fatan ka gwamnatin Nijar ya haka ya ba banza a shi. a shekarar 2012 ne kasar mali ta fada cikin yanayin lalacewar tsaro bayan da kungiyoyin 'yan tawaye da na 'yan ta'adda suka mamaye arewacin kasar lamarin da ya sa majalisar ɗinkin duniya aika dubban sojoji domin tunkarar wannan kalubale sai dai yau shekaru kusan goma har yanzu da sauran aiki yayin da dubin dubatar 'yan mali ke gudun hijira a ƙasashe makwabta galibinsu a nishar Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. A shekarar 2017 ne gwamnatin kasar Ghana ta kudura aniyar tabbatar da ganin cewa fiye da rabin al'umman kasar za su koma amfani da iskar gas wajen dafuwa a cikin gidaje saboda wato sabanin gawayi kafin shiga shekarar 2030. to sai dai hauhawan farashin kayayyaki da kuma abubuwa da ke faruwa a kasuwannin ɗanyen mai na ƙasa da ƙasa ya sa wato ya sa jama'a sun koma amfani da gawayi a ƙasar wakiliyarmu hawawu abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani A shekara ta 2017 ne gwamnatin kasar Ghana ta kudiri aniyar tabbatar da cewa fiye da rabin al'ummar kasar Ghana za su koma amfani da iskar gas wajen dafa abinci sabanin gawayi kafin shiga shekara ta 2030 sai dai hauhawan farashin kayayyaki da kuma abubuwan da ke faruwa a kasuwannin danyen mai na ƙasa da ƙasa. Da faduwar darajar CD shine ya haifar da wannan sadar gas a Ghana. Masana na ganin gwamnati ba za ta cimma wannan buri ba gare abin da wasu masu amfani da da iskar gas waɗanda yanzu suka koma amfani da gawayi ke fadi a Ghana. Sunana Faruk Muhammad six years ke ga tun da na aure idaki na a tattaba zuwa ta je ta fil gas tun da muka aure ne ke zuwa je fil gas amma yanzu mai je fil gas kuma yana da tsada yana da tsada sosai sa yanayin kan gari yake yanzu na sai gawayi ne ta likita mini abu daga shi ta sa wuta a dafa abinci ko za yi batu ruwan zafi ko wani abu duka da yaran da su su wanka in ma ana sanni na jin jiki sosai because daga dai ka fi babban gas a zuwa almost 200 ni ne ajaza eh kan lamarin gas da gawayi dai to eh na fi amfani ina amfani da biyun duka saboda saboda yanzu yanda yanayin gas yayi tsada da wanda ake sayarwa 50 cedis yanzu ya koma 100 sa ya bari yanzu banyan na use gas kawai na hadawa ne use gas kadan kuma in sa gawayi saboda abu ya yi sauki. Su kuwa masu sayar da gawayi sun nuna jin daɗin su ta yadda kasuwar gawayi ke tashi. Ni ne Aisha ga ya jira gawayi nake sayarwa. Gaskiya da kwanan gari alhamdulillah yana san gawayi. Alhamdulillah wallahi alhamdulillah yana san gawayi. Na Allah dai kafin 50 by ko 60 kafin 3 days in ya juma 4 days ya kare. Yanzu amma da in ka kawo yana juwa wasu nan ya kare amma yanzu dai da dai ka kawo ba ba idan kowa na ga aka ana complain wai gas ya yi sara ba ya sayan gas ya yi sara ba ya sayan gas kowa ya zo haka nan ne. gaskiya ne ni na sai da gawayin na don gawayin na kawowa ina kawo gawayi lorin da nake doka gas yake yi sai sa cajin nan yana ya cost sosai amma gawayi dai na alhamdulillah na kawo ana sai ina kawo kamar wani 50 bags ka 3 days ya kare wurin wannan dai alhamdulillah Nanaba two Collins mai sai da iskar gas a Ghana ya ce. Eh, oh, Kamar yadda dai muke magana yanzu kasuwar gas na daɗa raguwa mun rungumi sabuwar hanyar siyar da ita ga masu siye da sayarwa ta yadda za su iya sayan kowane adadi da suke bukata. A da muna sai da metric ton dubu ashirin da tara zuwa dubu talatin a cikin wata ɗaya a duk faɗin ƙasar Ghana amma yanzu ya ragu zuwa metric ton dubu goma sha shida a wata ɗaya. Shi ko daraktan cibiyar makamashi ta Brew Hamad a jami'ar KNUST a nan kasar Ghana Professor Francis Kimasuwa ya ce. Da zarar mutane sun koma yin amfani da gawayi da itace kuma muna cikin zamani da dajin mu ke bushewa. Hakan zai yi tasiri wajen samun sauye-sauye da dama ga ababen shuki da dabbobi da kuma albarkatun daji. Uh, An kara farashin iskar gas a kalla kashi 44 cikin 100 a tsakanin watan Julai janairu da watan agustan shekara 2022 Hawa Abdulkarim Yankwaniya, da Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A wannan makon za ku ji tattaunawa da wakilin a jihar Sokoto Muhammad Nasir ya da wata ɗaliba da aka so yi wa auren dole amma ta ki yadda sabili da tana so ta ci gaba da karatu asali ma tana so ta karanci aikin likita a jami'a har ila yau mun je ta bakin wasu jami'an hukumar ilimi ta jihar sokoto game da wannan matsayi da yarinyar ta dauka wakilin muhammad nasir ya zanta da wannan ɗaliba da kuma yadda hirar tasu ta kasance sunana asma odauda ta katu yana karatun islami tun ina karama mun samu labari dai kamar ke nuna kina da ra'ayi da boko kuma cin karatun islamiyya me ya baki kwarin gwiwa son karatun boko abin da ya bani kwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana abin karatu da rubutu allah ya sa tun bai firamare ba allah ya sa yanzu ina matakin sakandare aji hudu jiri ss ta kato to ya ki samu karatun boko da yake da girman ki shige shi ba ki faro shi tun kasa ba ya ki samu karatun boko ki same shi da wuya ko ya ki gane shi gaskiya da ina dauka ta da wuya amma yanzu sai na gane shi da sauki saboda yadda an ka koya mana abin rubuta da karantawa kuma Allah ya sa kamar yadda bayanin da muka samu cewa kamar an so a yi maki aure amma ke ke son karatun haka ne haka na to saboda me ke zaɓi karatu bisa ga aure saboda na gano cewa yana da muhimmanci da ban san muhimmanci ne ba amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane muhimmancin karatu to ba ki fuskanci matsala ba daga kila abokaninki ko gidanku ko dan da kike tare da su kan wanga matakin da ke dauka eh. ki san abokai suna cewa ki don Allah na wai ta samu miji amma ta ce ita ba ko za ta yi baki samu irin tsangwama tsakanin abokanki hmm? ban samu ba to a gida fa ko a gida ma to yanzu wace shawara zaki bai ga ɗalibai ire-iren ki da waɗannan ma ba su kai ke ba yana ba su shawara da su dage su nemi ilimi su karatu saboda mahimmancin da kai gare shi ke wani irin muhimmanci ke gani ga karatu yana da muhimmanci sai saboda wanda duk ya ya karatu bai ɗaya da wanda bai karatu ko ran abin ga kowane irin al'amari yanzu da yake kina karatun boko me aku gurin ki a nan gaba ina so in zama likita kina da basira kan gehen kimiyya ah. ke sa abin da ake miya ai an fara muku science da biology chemistry physics da sauransu kin fara muku su biology me yake koyarwa yana koyarwa kan harkar rayuwa chemistry ba chemistry a kan harkar magunguna fiza harka aune-aune har ila yau wakilin namu ya ji ta bakin mahukunta game da wannan matsayi da wannan yarinya ɗaliba ta ɗauka na ci gaba da ilimi a maimakon auren wuri sunana aminu bello dan chadi coordinator na hukumar ilimin manya ta buɗe ga local government a mara dan chadi ya aka yi kuka san da wagga yarinya kuma ka taimaka mata ta samu fara cimma gurinta na rayuwa eh kamar da ka sani babban aiki wannan ma'aikata shi ne ta rage ɗimbin waɗanda ba su samu shiga makaranta ba su mai da su makaranta muna amfani da makarantu ne na addini waɗanda ko da mutum bai ba ɗaya shi ta je makarantar boko ba zai bata da je makaranta addini to ta wannan hanyar muke yin amfani da muke sa musu karatun boko shine haɗaka wanda muke kira integration ta wannan hanyar ya za a koya ma yaro ya iya karantawa ya rubutawa kuma cikin wata shida ko wata tara kuma duk ƙarshen zango muna gudanar da jarabawa to wurin wannan jarabawa ne muke tantance waɗanda ya dace a ce mun kai su primary school wasu kuma idan muka ga hazaƙa su ta wace mu kai su primary school sai mu ɗauke su mu kai su secondary school direct tare da haɗakar da muke samu da education secretaries na ƙaramar hukumar mulkin da muke aiki. ta wannan yariyar ne kun ka lura da ita bayan kai ta makarantar boko ne. bayan mun kai su makaranta muna abin kira abin da muke ce ma follow up muna bi gaskiya a kowane ƙarshen zango na shekara ina bin sakamakon wannan yarinya wanda ita wannan yarinya saboda hazaƙa ta da ƙoƙarinta har shi principal na wannan makarantar da malamai suka yi haɗa wata ƙungiya da suka je suka roƙi mahaifinta don allah wannan yarinya da a ta cimma gurinta na zama ma'aikaciyar lahiya a bata ta yi ta karatu kada a mata aure to yanzu saboda sun ga abin da wannan yariya insha Allah za ta zama wata gagaruma da za ta kawo taimako a wannan yanki nasu. Lokacin da batun auren ta taso ta nuna ta yi son karatu ba ta samu matsala da dangin ta ba ko kuma al'ummar da take zaune cikin su? Eh to ka san dole irin yanayi na karkara da ake ciki dole sai an dan samu wasu kalubale amma alhamdulillah saboda akwai goyon baya na mahaifinta da iyayenta da ita kan yariyar to shi yasa matsalolin suka ragu shi ma malamin da ke koyarwa a wannan makarantar ta malam sa'idu ta katuku malam lawali sa'idu ya ce wannan abu da yarinyar ta nuna zai kasance abin alfahari ga makarantar kuma abin koyi ga sauran ɗalibai. na lawali sa'idu ta katuku wato muna matukar farin ciki sosai da irin wannan a ah, babu shakka lalle yarinyar nan idan baka hada baki da baki da baka ma tabbatar da abin inda ka jiya ya yi a ce ɗaya an faɗa ma yarinya Allah ya ba ta kwazo sosai. sunana lawali na aka ma'azu sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta bodinga alhamdulillah a wannan ƙoƙari da gwamnatoci ka yi mun ji daɗi ne kwarai wanda an ka taimaka ma 'yan mata saboda ya sa a taimaka musu cigaba da karatunsu akwai shirarruka daban-daban wanda suke ana shirya su cikin makarantun ne musamman ganin cewa 'ya'ya mata a sun samu ilimi ingantacce kuma karatun ya dore misali akwai wata kungiya na wanda ke akwai wani shiri da aka yi na na mace fo eh, mace girl for girls wato wanda shi ma wannan shiri na wanda aka taimaka ma yan mata a kanda wayar da su dangane da kula da jikinsu tsaftace jikinsu da kuma yanayi na ilimi na yadda suke hulɗayya da jama'a alhamdulillah na ji daɗi kwarai masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin muhammad nasir daga sokoto sai kuma jami'ar da ta ba da umarni jolly Legas gresham naku baban jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku madalla a gaida baban gida jibrin to sai dai saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku wato sakonni da kuka aiko mana ba a don haka za mu je ga labarai a takaice sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka ta bayyana wa rasha a keɓe da a fili ƙararrar cewa ta daina sakin baki tana magana akan makaman nukiliya a rikicin ukraine biyo bayan kalaman shugaban rasha vladimir putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare rasha yana da matukar mahimmanci moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni kuma mun bayyana hakan a fili abinda blinken ya faɗa wa shirin 60 minutes na gidan talabijin ɗin cbs kenan a wata hira da aka yada da yammacin jiya lahadi Wani ɗan bindiga sanye da riga mai zanen swastika ya kashe mutane sha uku ciki har da yara bakwai tare da jikata wasu fiye da ashirin a wata makaranta a rasha a yau litinin kafin ya kashe kansa a cewar masu bincike. Har yanzu dai ba a bayyana wanda ya aikata kisan ba kuma takamaimai ba a san dalilin harban ba a garin Ejevsk mai tazarar kilomita 970 daga gabashin birnin Moscow. to duka duka iya abin da zamu kawo muku kenan sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani shirin yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman maryam dauda da ta taya da gabatar da shirin da malam jess wanda shine yau ya jagoranci wato hada wannan shiri baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku salamu alaikum